حكمه بالغه فما تغني النذر kuma abin da ya zo masu hikima ce cikakkiya domin hujja ta tsaya a kansu sai dai gargadi baya amfanar mutanen da ba sa yin imani da Allah ko da ranar lahira